A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina walana Muhammadin ibni Abdullah wa Amina Aba Zahra wa Ibrahim wa Al Qasim wa ala alihi hada qadarihi wa miqdarihi al azim. Uh, yang umumnya wannan gida mai albarka mai suna wato taimakon al'umma ko ni da ruwanka muna yi muku sallama irin da addinin musulunci wahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa da farko dai muna ƙara mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ganin ni'imominsa da ya wadata mu da su da wanda yake wadata mu da su da wadda zai zo ya wadata mu da su na zahiri da na baɗini muna kuma roƙon Allah ya samu daji ya game kuma dukkanin ibadunmu da karɓa muna da wasu lafiyan shugaba zaɓaɓɓe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk da muka ɗora a wannan gida da wanda muke ɗorawa da wadda za mu zo mu ɗora da asirare wanda dama tun yana nan a hannun 'yan uwanmu da wanda zai zo shiga hannunsu gaba ɗaya Allah ya mana ijaba Allah ya biya bukatun ku zahiri da baɗini Allah ya biya bukatun ku zahiri da baɗini Allah ya biya bukatun ku da wanda suka ba mu aikin su Allah ya biya bukatun su da ma wanda muke tare da su a cikin wannan gidan Allah ka biya bukatun su duka Allah don darajar annabi na Qur'ani a yan uwa ko muna ƙara mika godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin ni'imar sa ne ya ƙara haɗa kusakun mu a daidai wannan lokaci kuma wannan rana mai albarka muna roƙon Allah albarkacin biyan shugaba da abiyan Muhammadu Allah ya bamu albarkacin wannan rana a uwa wannan sirri ne na masu siyasa da masu harkan kasuwanci da masu harkan mulki masu neman aure ma suna yin amfani da shi haka kuma malamai da kuma sirri ne na manyan malamai haka kuma mawaƙa wato duk wani wanda yake hulɗa da mutane to yan uwa lalle yi kokari yi amfani da wannan sirri kai ko ba a gaya maka ba ko ban ce maka komai ba idan ka kalli nan rubutun ka karanta su saƙon da yake ciki ya ishe ka za ka gane cewa sirri ne babba insha Allahu yan uwa shi ne muka yi nazari muka yi duba muka kawo wannan sirri kun ga siyasa kenan tana zuwa so so ne amma son kai yafi idan da so shine samu to da namu ne ɗauka dan haka ni in ta guri na ba ni da daman wanda zai yi nema siyasa to kai a gurin ka za iya samu kai ma babu cikin shiya da ake yin nan za a samu wanda yake da alaka da wanda wato yake da ra'ayin siyasa to jama'a idan mutum na son yi farin jinin jama'a su so shi su so shi kamar za su ɗauki rayin su su shi wallahi za su iya ɗauka ran su su ba ka fansa don kai ka rasa dalili saboda soyayya saboda soyayya a wai bature ya yi kanin turawa sun yi wani karin magana suna cewa love can make impossible to be possible a soyayya na mai da abin da ba zai ake tunanin ba zai taɓa yiwuwa ba sai ya yiwu ina masu son su ga mutane suna son su kamar za su iya duk umarnin da ka bayar haka za a je a aiwatar Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah kuma ya tsare akwai bayan da ba za mu bubuɗa a cikin wannan abin din ba amma mutane da su soka soyayya na makanta duk abin da ka musu umarni aikatawa za su je su kai wallahi ba sai ka ba su abin duniya ba ba sai ka ba su kuɗi ba za ka samu yardan mutane za su yarda da kai kaman yaya matuƙar an gabatar da wannan sirri kamar yadda yanzu za mu yi bayani wani da ka samu ɗan kasuwa ne amma mutane ba su san harka da shi wani kuma yan uwa za ku samu mai sarauta ne amma bakin jinin shi akan sarautan yi yawa wanda ya sauka ma ya huta wani da ku samu mai mulki ne yana gurgurdon ikon shi gurin kokari amma mutane ba su gani kullun zagin shi suke yi wani kuma ka kawai daga mutane suna kin shi to jama'a ga hanyar da za ku bi mutane su so ku su yarda da maganin ku su yi ta bibiyar ku matuƙar an samu an yi amfani da wannan sirri a yan uwa kuma wannan sirri mace tana iya amfani da shi kuma wannan ba sirri ne da mutane za su rika ki su kwanta da ke ba ba sirri ne kuma wanda maza maza mata za su sha'awan sha'awanka su kwanta da mata za su rika sha'awanka su kwanta da kai ba sirri ne na yarda inda kuma a yardan da ka ba da wani umarni duk umarnin da ka bukata jama'a za su aikata amma ba sirri ne da yake sanya sha'awa ba sirri ne na farin jini da jini, mutane za su dinga ganin girman ka za su dinga jin tsoron ka za su baka aminta daga sun ganka na su baka dukkanin yardan su to haka wannan sirri yake yan uwa eh haka wannan sirri yake illa wa fi kulli shay'in halal wal haram cikin komai akwai halal akwai haram in ka umarce su suka je suka aikata wani aikin barna to za ta rufe muku za ta rududdugo muku a can da kai da su ni kan babu ruwa na aikin alheri na ce ku yi kwarai kuwa in kai umarni na aikin banza to ya rage naka a munkaro da na kero suna nan a cikin kabari suna jiran ka za ka je ka yi musu sauran bayani kuma eh akwai duka akwai babbaka akwai lugude da guduma yan umarni umarni da aikin alheri i'maru bil ma'arufi wankar an alfahsha wal munkar ya ummati muhammadin to kar mu zamanto mutanen banza ya mai umarni da aikin kirki to yan uwa yanda ake yi yi shi ne mace tana iya amfani da wannan sirri namiji na iya amfani da shi haka kuma gurin aiwatar da aikin za ka iya ba mace ta aikata maka ko namiji ya aikata maka wato kenan in ka samu sirrin ya zo ka? za ka iya ɗauka sirrin ka kwashe shi a takarda ka kai ka ba ma wani ka ce gashi ya yi maka wannan aiki magana ya ƙare ko kai da kanka haka kuma gurin yi a rubuta din za ka iya baiwa mace ta rubuta maka za kuma iya baiwa namiji ya rubuta kuma in kana harka a cikin mutane za su dinga yawan baka shugabanci za su dinga kai baka neman shugabanci ba kawai za ka baka saboda yarda da amincewa to yan uwa ana yin amfani da wannan baiti wadda yake nan a cikin littafin nan wanda ake ce mata alburda ita kuma karan kanta alburda wannan jama'a sun santa eh, idan larabawa suna musun yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ba sa musun alburda eh, ba sa musun alburda su sun yi imani sun yarda da shi rayu kuma yana daga cikin sirri gana karanta shi Allah na hore maka ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suka bi wannan hanyar kenan ba <coughs> afwan ga waɗanda suka bi wannan hanya na ma'arifa hanya ta tasawuf da malaman sufai to yan wani rubuta wannan sammar da an abi wa an umar wa an ali wa an usmani zai karami sammar an wa an umar wa an ali wa an zai karami an wa umar wa an umar wa an ali wa ana rubuta wannan ainihin wato aya wannan baiti kafa 92 ake rubuta shi ana kuma rubuta wannan aya na alkur'ani mai girma ma kana muhammadin abu ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyina wa kana allahu bi kulli shay'in ma kana محمدا أبا آدم من رجاليكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم ما كان محمدا أبا آدم من رجاليكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم شيخ ما نربط شيء kafa 65 65 eh ana rubuta shi kafa astaghfirullah ana rubuta shi kafa 66 adadin Allahu 66 adadin Allahu wannan kuma 92 adadin Muhammadu a ah, kamar wadda yake siyasa wadda yake harkan siyasa ko harkan mulki ko harkan kasuwanci ko babban malami mai shugabantar jama'a zai wannan 90 wannan wannan 92 wannan 66 ah, ana rubuta shi kullum kullum za a rubuta shi ana shan shi tsawon kwana bakwai kullum za a rubuta shi in kuma yana da halin da zai wuce haka ma to idan kuma mutum ne mai harkan dan kasuwancin shi kawai da dan mutane to sai a samu kowanne dai a samu adadin shi nan ko da sau ɗaya ne ko da ka kakkasa wannan adadin casa'in da biyu da wannan sittin da shidan nan ka kakkasa shi a sati kana yi kaɗan kaɗan kaɗan har ka fitar da adadin in za ka iya yara na ɗaya ma duka to amma kamar wanda zai harkar mulki ko sarauta ko kasuwanci to lalle <clears throat> ah, dole sai a samu a yi shi kai kamar sati ana yin shi ana sha ana rubutawa rubutawa za a kai a allo ana rubutawa ana sha ana rubutawa ana sha ana rubutawa ana sha ana rubutawa ana sha insha Allah a afwan kuma ana sami shi zuma zuma ko wani kalan zuma ana sawa imma farin saka ne ko bakin saka amma mara mis zuma mara mis don wani sukan ƙara ruwa a ciki sai su zuba mishi suga amma an kace su baka mara mis za su baka da aka ganshi yana da kauri sosai insha Allah a yi amfani da wannan sirri yana da matukar amfani Allah kuma ya samu dace Allah ya mana ijaba dan darajar annabi da alqur'ani ah, kuma mun yi izinin aikata wannan sirri ga duk wani wanda ya like ya yi share da yan wasu amfana wanda bai share ba bai masa izinin amfani da shi ba sai kokari ya bibiye mu ta hanyar kuma mu yi magana da shi kan namban mai 0816055 2531 insha Allah ah, kuma muna bada shawari ga wanda ya kasance yau shine farkon zuwan shi wannan gida na mai albarka cewa ayi subscribing subscribing shine zai baka dama tun lokacin da ka daura asirare irin wannan ka rika samun labari domin asirare yan wayan aka fara muna bi muku gefe gefe mu yi itace mu yi wannan muna babbagawa ne kowa muna kawo nasu har da haka da haka wanda kake so zaka dace da shi a ah, sannan kuma yan mu wannan gida mai albarka lalle Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukatunku ku Allah kuma ya wuce mana gaba yanzu eh, sai ku yi lagin ku yi shiya wadda dama wannan kurga da kun saba a baya ga nan muna wasali da annabi Muhammad Allah ya biya bukatun mu wa bi sirri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa amina aba fa da mata Zahra wa Ibrahim wa Qasim wa ala aliya wa qadrihi min gidari al azim bi rabbika ya izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin